ƙasar Nijar ta ƙirƙiri W National Park ne a shekarar 1954 ma'ana shekara ta 1954 ne Nijar ta ƙirƙiri wani daji wanda yake kamantacceniya da yankari da ke ƙasar Najeriya. Wannan daji dai an ƙirƙire shi ne bacin da ƙasar Nijar ta saurari ƙungiyar nan wacce ake kira da UNESCO ma'ana UNESCO World Heritage Site ma'ana ƙungiyar unesco ta gado ma'ana ta gado ta duniya shine ta kirkire shi ne domin wajen yawon bude ido a wannan ƙasa ta nijar amma dai wajen ya hada da yana da faɗin gaske domin ya shiga ƙasashe kamar irin su ƙasashen burkina faso da benin wannan su ma suna da nasu ɓangaren a ƙasarsu unesco dai sun sa an kirkiri wannan daji ne domin killace dabbobi da ke wannan guri domin kowace ƙasa idan ka je suna da irin wannan daji amma sunan na nijar shi ne sunan shi praca national w wetland international importer ma'ana ana aji ma'ana reserve ne inda aka kewaye shi akwai giwaye da birrika da kuraye da sauransu domin 'yan yawon bude ido wanda idan ka je ka ƙasar najeriya akwai shi shi ma a yankari wanda yake jihar bauchi wannan guri dai wuri ne wanda aka adane shi ya hada da boso waterland international importer ramsa da ana da eastern bank of the niger river sannan akwai koguna a cikinsa da dutsuna a cikinsa baci da kuraye da ake samu da giwaye wannan guri dai ana zuwa daga sassa daban-daban na duniya kar ku manta kuna tare da tashar AA Boka TV idan ya kuka zo tashar AA Boka kar mu cika ku da zance ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa UNESCO dai sun ba da tabbacin cewa wannan guri ne da ake aji namun deji sannan kuma akwai sharaɗai da dama wanda suke a cikin wannan jeji sharaɗan da za su baka mamaki shine namun jejin ba a killace su a cikin waya ba wanda ake yi kamar a gidan zu an bar su ne a cikin daji suna yawo kuma babu wanda ya isa ya ce zai taba su ko ya sata ko ya harbe su wannan ce ta sa mutane daga sassa daban-daban in ko ka taho a mota ka ga giwa ta kwanta to ko ka faka motar ka ko ka koma baya wannan guri dai an bawa namun jeji ne su shakata ba tare da an shiga rayuwarsu ba za ka ga cewa akwai waɗanda suke rayuwarsu a cikin ruwa za su yi rayuwarsu ba tare da igiya ba amma mutane suna ɗarɗarɗin zuwa wannan guri domin suna tsoron kar wani abin dajin ya taɓa su ko ya cinye su amma idan ka je ka irin yankari na najeriya za ka ga cewa har da ɗakuna ake yi a cikinsa wasu ma zuwa suke su kwana su yi satuttuka a ciki wasu ma su yi watanni to su kuma a nijar za ka yawo ne in ta jirgin ruwa ne ma kana iya shiga ka yawonka a daji amma dajin ba a ƙirƙire shi don a yi farauta ba Wannan W National Park dai na Nijar ce ta fara kirkirarsa amma kuma wasu kasashe maƙota kamar irin su Burkina Faso da Benin su ma suna cin albarkacin wannan guri. An yi taron dangi an haɗa wannan daji ne, sannan kuma a ciki cikin wannan guri akwai tafiyar kilomita kamar dubu goma a cikinsa, sannan yana da fadin gaske, akwai namun daji da sauransu. A shekara ta 1970 ne. malariyar zone westland suka ba da tabbacin cewa nijar tana amfana da wannan guri kuma yana mutane amfani sosai sannan wajen an bai shi ne a matsayin wajen aje kayan tarihi da sauransu unesco dai sun ba da tabbacin cewa nijar suna amfanar da mutane da dama a dalilin wannan guri ne mutane da dama suna ana samun kuɗin shiga sannan kuma ƙasa tana iya dogara da kanta a wannan jeji dai mai matukar abin mamaki akwai za ka ga cewa ya hada bodoji da dama ya hada bodan niger ya hada da Burkina Faso sannan bai haƙu da iyanan ba ya hada da Benin kusan ƙasa uku ne suka taru akan wannan daji akwai yankin da yake ɓangaren niger akwai kuma yankin da yake ɓangaren Burkina Faso da kuma wani yanki da yake bangaren Benin kenan wanda a Hausance ake ce musu kwatano Wannan daji dai ana ganin cewa an killace wannan namun jeji ne domin su amfanar da 'yan ƙasa domin wannan guri shine gurin da ake tunawa na tarihi kuma ana zuwa gunsa ne musamman yara da sallah suna zuwa domin su yawon bude ido kar ku manta idan kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗaura sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye tashar AA Boka tashar ku